zaɓen gwamnan da ake gabatarwa ko kuma aka gabatar a jihar kano yana ci gaba da ɗaukar hankali inda 'yan takarkarin suka buƙaci magoya bayan su da kowane kowa ya fita ya koma kulashin santa domin raka ƙuri'arsu inda zaɓin ya ba da mamaki a faɗin jihar kano inda a yanzu dai haka injiniya abba kabir yusuf da dr nasiru yusuf gawuna na apc su ne 'yan takarkarin gwamnan a zaɓen da aka gudanar a jiya 18 ga watan maris inda a yanzu haka injiniya abba kabir din ne ke jan zare a kan gaba don haka kowace jam'iya ta umarci magoya bayanta kowa ya je kwalashin santa domin tabbatar da nasarar jam'iyyar su hakan ne ya sa ma 'yan jam'iyyar npp musamman bangaren injiniya abba kabir su abu gida gidan tun jiya ba su wata wata ba suka tafi kwalashin santa domin da yawan su wasu a can suka kwana domin sun ce wannan karan fa ba faɗa a musu irin wancan ba a musu sagegge du'a dole za su tsaya su tabbatar da martaba ƙuri'arsu da kuma abin da al'umma suka yi suka zaɓa na ganin cewa sun zaɓi injina abu kabir yusuf sai dai a ɓangaren ɗan takarar gwamna na jam'iyyar apc da nasir shugabuna yana ci gaba da yana ci gaba da biyewa injiniya abu kabir yusuf din a zaben da ya gabata a jiya 18 ga watan maris din don haka muke addu'a Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya bawa mai rabu sa'a sannan kuma ya bawa Kano miji na gari domin kuwa Kano tana bukatar sabon ango inda masana da kuma jakurori a faɗin jihar suke ganin cewa duka 'yan takarkarin guda biyu sun cancanta da su mulki jihar Kano amma fa ba sa bukatar a yi musu rigima lallai lallai duk wanda ya ci mulki a bashi ba tare da an yi wata rigima ko kuma an tsaya ana wani juye-juye ba domin kuwa manyan sun yi magana sun ce da abba da nasirin duka 'ya'ya ne a gare su kuma 'yan asalin jihar kano don haka suna ganin cewa duk wanda ya ci zaɓe ya kamata a ɗauka a bashi ba tare da an yi hamayya ba kuma manyan sirga sun ja hankalin 'yan takarkarin tun kafin a shigo zaɓe cewa zauna lafiya haka ne ma ya sa a yanzu haka a jihar kano local government da dama jihar kano da ke da local government 44 inda abba kabiru shu'un na jam'iyyar nnpp yake rike da rigamar zaben a wannan zaben da ya gabata idan ba manta ba a shekarar 2019 ma dai injina abu kabir shi shine jazare lokacin da ya takara da gwamnan jihar kano da ke kai yanzu wato dr abdullahi umar ganduci inda zaben har ya kai da na zagaye na biyu inda a zagaye na biyu aka kada injina abubakar su inda al'ummar jihar kano suke ganin cewa lallai magudi da abdullahi umar gandujin ya yi don haka ne ma wannan karin suka tsaya tsayin daga suke ganin cewa lallai fa ba fa su samu ci wannan magudi da aka yi a baya ya ƙara tabbata ba a yanzu haka dai ana ci gaba da tattar sakamakon zaben a mazaɓu daban-daban inda tuni wasu lokal gamman ɗin ma ƙananan hukumomin tuni sun fara kawo sakamakonsu wajen tattara sakamako inda kuma tuni aka fara sanarwa don haka aina kuma ta gargaɗi al'umma da cewa musamman in media cewa su guji yaɗa jita-jita domin kuwa abin da ta ɗora a shafinta shine asalin abin da mutane suka gani sai dai inec ɗin ta ce ba laifi ba ne don al'umma sun ɗora abin da ya zama cewa na daidai ne tunda cewa kowanne zaɓe da aka yi a gaban al'umma aka yi kuma kowa ya tabbata sakamakonsa don haka al'umma za su iya tafiya da abinsu a hannu sannan kuma su sanar da magoya bayan su domin gudun kar a samu rudani haka ne ma ya haka yasa inec in ta ce ta shirya wani magudi ko kuma a kwace wani takarsa ba saboda ita alkin al'umma take don haka ba fa za ta yi wata wata ba domin tabbatar da nasarar al'umma don haka yanzu haka don haka yanzu jam'iyyar nnpp ta na abu kabiru su ita take jin zari a zaben da aka yi inda nasiru su yake bi mai baya shi sha'aban ibrahim sharda wanda yake mai na uku sai malam ibrahim khalil wanda yake na hudu sai kuma wanda ya kasance mai na biyar shine awisin kano saboda haka za mu ci gaba da kawo muku sakamakon zaben yadda ke gudana a wannan tasha tamu ta wata alkarya tv kada ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon labari mun gode